أعوذ بالله الأمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإسلام إلى يوم الدين muna cikin bayani akan a shafin farkon bayani mun mai bayani akan abin da ake kira nasi bayan mai bayani nasi mun kace nasi shi abin da bai ɗauka ma'ana biyu sannan muka yi bayani akan mujmalun wanda ya kasance shi kuma suna na ɗauka ma'ana biyu la maziyyata da adin ma alal ahari ko wace ma'ana ba ta wata ba da ciki akai bayani akan a irin wallahi idza asasa wasu na kusa. a sauran bayanin da muka gano ciki ne shine bayani akan cewa shi mujmalun shina da albabu guda uku asbabul imani talatatu na farkon su a adam ma'arifatul muradi rashin sanin manufa kamar irin illa an ya kuna a wuya afuwa da zai da shi ga sun fayi kina ɗaukar wata ainihin waliyi kina ɗaukar miji man da yi ga sun tsari ya kuma ɗaukar waliyin mata da irin wallahi da ƙasa ƙasa shi na ɗauka a gamala shi na ɗauka a dabara to wannan shi aka ce ma adamu ma'aikatar muradi da salatu kuru'in ya tabbatar da bi an fusinna salatu kuru'in wannan duk na cikin mujmalin wanda ya kasance ba a san hakikanin bayani ba adam ma'aikatar muradi wannan shi a sababi ga ainihin imali sai adam ma'aikata rashin sanin sauka suna ɗaya daga cikin albabul jimali kamar hakimu salata hakimu salata nan ba a san hakikanin shi alfa'a na wata ai Allah shi na cewa hakimu salata ɗaya da bai kawo ta salata ɗin nan raka a wani kamata yi shin za a yi hukuna ko za a yi hukuna ko za a yi gona ko za a yi ta hana ya kasance suna ta manzo sallallahu alaihi wasallama bayyana da hakikanin fa wajen kaulin wajen kaulin lahi wajen kaulin manzo da aikin shi da aikin manzo da kaulin shi sun ka bayyana da tafsiri da ake Allah azo Allah shi cewa sallu kamar aitum sallu kamar aitumuni usalli shikenan kaga sallu kamar aitumuni usalli shi ke bayani akan adamu ma'arifatu sai adamu ma'arifatu a adamu ma'arifatu mikidari rashin sanin gurgudu wa atu zakata da zakka a ga atu zakata da zakka wannan akwai ijimali ciki ijimalin da a cikin nan ga adamu ma ma'aikata mai kirari rashin sanin gurgudu a duk ta to sai sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani akan abin da ake suwa a wata tausukin za a bada za a bada ushuri ga su to abin da a wasu tausukin da abin da yake za a bada ushuri ga su bi ma su kiya fima su kiya kan a wannan hannu abinda an ka sha su da Allah kuma za a ba da nisfo shi ne wannan shi a bayani a kan ijimali adamu a asbabul ijimali salasatu adamu ma'arifatu sifati adamu ma'arifatul muradi adamu ma'arifatul bidai bakin albabu jahala kenan bakin asbabu kenan na ijimali bayan wannan muka shigo malam zai bayani akan abin da ke da zahiri saboda mun san da shi nasi an yi ta'arifi ne abin da ya kasance ke ɗaukar ma'ana guda wanda bai ɗaukar ma'ana biyu shi aka ce ma nasi bai ya shi ɗaukar ma'ana biyu shi ake kira nasi an ka ce tawai biyu ta biyu da abin da kasance shi na ɗaukar ma'ana biyu amma dukkanin ma'anonin nan guda biyu wato matsayinsu guda ba wanda ya wani to sai ya zo da bayani akan mai ɗaukar ma'ana biyu amma kun ma'ana guda tashi guda ƙarfi Ta shi na ce wa zaifin da zai yi fi da masu mi ma'anan siwa ma'anan da zai na hawudi kal a ta wahidin sibai wa kayyura min rajul shijai wa zaifin maskuru haisu ashkala mafhumuhu fa bid ko qawla wa sara ba'adu zalika tawili wa sara ba'du zalika tawili muqayyadan fil ilmi a cewa zahiru wanda ake kira zahiri allazi shi awon nan da yufidu ma su a abin da an ka jiyo yufidu ke kwanar da ma'anan wata ma'ana wallazi siwar ma'ana ba ma'ana ba allazi wuce alahu da an ka da aka yi watan shi a zahiru ma yufidu ma'ana yayi abin amfanar da ma'anoni guda biyu a haduhuma a sarumin al'ahari guda ta shi guda bayyana wata ita wannan wanda ake ji wata ya bayyana wata alma'anar da zai ya tabadar ila zihini da mujadin da samari alma'anar da zai ya tabadar ila zihini ma'ana wanda ke gaugawa ga tunani da mujadin da samari da jinta kana iya gano inda matsala ta yi kamar yanzu in muka ce al'asar ta ga ya ta min ma'ana ya yani shi a dokan ma'ana guda yau sai dai a haduhu ma arjau min al-ahad to kada cewa da an kai a azahiru ma hata mala ma'ana yani abin da ke dokan ma'ana biyu ya yi na na sai ma'ana guda shi doka ko dan ma hukuma ga tarihi an ka ce me aka ce masa tarihi al-ahad jami'ul mani al-jami'u ta'zari mahdudi al-mani'u min duhuli ga yake fihi to in an ka ce ma haka mala ma'ana ne inda ke ɗaukar ma'ana biyu wannan ya hidda mai in mun ka ce a haɗu ma a da ahari ya hidda mujmalin ko Ba shi na ce kan asali tankacewa ka ala asali ismu da sibai suna na ɗaya daga cikin namun daji ismu da sibai suna na daga cikin namun daji in ka ce al'adu huwa ma ya da ila zihni da mujallar samari haza ya tabbatar illar zikiri da mujallar samari in kace al'adu in ce da wannan ko ta ce kawai kayyura kuma an ga wannan suna wannan ma'ana an san ya ta lalura gili da mutum a shuja a wata tsarari ke mishi al'adu ta ce ra'ayatu asadin amma sa ka ce yarmi ra'ayatu asadin yarmi an samu kalina mai juya shi shi da zahiri shi ne gana shi shi aza shi ga abin da kasance marjuhi na to in an tsara shi akan marjuhi ta ce mishi kowar mu'awwal bin dalili ko kuma a zahiri bin dalili ya koma zahiri amma da dalili me dalili na karina a dalilin karina ana samun karina wadda kasance watan kadaiya ce ana samun kuma karina garo kadaiya ce to karina kadaiya tana iya fitowa ga abin da ake shikali sosai sosai karina kuma wadda kasance ba kadaiya ba ce wadda ke zuwa ga abin da ya iskali amma duk abin da duk lambi wanda ya kasance zahiri ne shi da iskali lalle sai an samu karina kadaiya mai tafiye daga zahirin ce ne ga almutabadir ila zihi da mujarrad sahih shi na ce wa zahiru zahiri almaskuru wanda da an ka ambata sai su a shi kana makomu sai su lokacin da ko ma'ana yi alkalar kita su ta mafhumatan ko mm. haifu lokacin da mafhumuhu mafhumi ne a shkalar rikita abin da ya huwila huwila ana tawo ne dole dole dalili watan da hujja hujjan nan ku da iya ce kamar a kamar da da ke ta'ala wata ma a bana yana hada aidin wata ma a bana yana hada aidin al'aidu jam'iyyar kaga wannan sai daga zahiri dole na wasu ma a bane na haga ainihin to hannuwa nau kenan haka hannuwa da yawa ba ko magana hannu biyu a kenan ba magana ce akan hannuwa da yawa to nan dole na a tadda wannan daga zahiri ne saboda zahiri ne ya dullo ala anna lillahi subhanahu wa ta'ala jariha ya dullo ala anna lillahi subhanahu wa ta'ala jarihatan to wannan tasbiyar da zahirin da dole na ne an kamar shi akan zahiri ne watan wannan zai tabbatar kenan Allah ya kama da da halittu ne da annahu law ma sallal awalim kana hudusuhun min hawati inda Allah ya kama da mahalukai ne da annahu law ma sala law ma sallal hawadisa la kana hudusuhu wajiban la kana wajibar hudusi saboda ni da ya kuma da dai mahalukai ne in ya kuma dai mahalukai ne shi kenan hadisi kenan idan su to kenan ya kasance harafi irin su da bukata zuwa ga mai halitta shi ma wanda tarfe shi zai bukata zuwa ga mai halitta shi ma wanda tarfe shi zai bukata zuwa ga mai halitta dan shi haihawar da dauri ko ta sassu to hakan ga watan wannan shi aka ce ma a zahiru da dalili shi kenan kaga nan ga watan karina sar'iyya ta kai dalili kar'iyyi karina kar'iyya ta ci da lardin da daga abasha kan zahiri ne wasu ma abin da na yi da ya duk kusan a duk muhaddisu na da sun haka wani sun hasa da kowace wasu ma abin da na haɗe aiki kaga imanin ya an kace duk kowacin wannan ya zan wannan ya zan watan zahirin da dalili ya kuma zahiri amma dalili dalilin nan wata ita ce kalila ta iya ya kuma zahiri ta daga zama ha yau gano zahiri sai a ce mishi zahirun na amma hadu dalili ko a ce mishi mu'awwalun bid dalili an gane ko shi kenan tafsir lafzi daga abin da zahiri ne shi aka ce mata tawili to akwai tawili wanda kasance karibi na akwai wa'idi akwai wanda kasance karibi na akwai wa'idi akwai wannan tawili kamar cewa a ce masu ce ma zurgin al'adabi wannan tawili na tsari ko mutuwa sabbin wanda ka ce an dole a yi ya irin wannan wata ma abu ne na hada ya aiki dole ne a yi To wanda kuma a irin barili kamar cewa ina da na ta kausara a ce mun ba ka fadima a fasara alkaso da fadima wannan tawili na barili ko da an lalle da zahiri ne kuma Allah shi da wata ma'ana da ka ce mun yi ta kware kware da gaske wannan a shi aka ce ma tawili shi kenan kaga duk inda an ka ce an yi tawili sai a kiyaye zahiri na an samu mai ma'ana biyu ma'anar nan guda biyu a haɗu kuma a jihu min al'ahadi guda ta shi guda a yan ka ɗauke shi da giwan ma'anar na rajiha an ka ala shi ga ma'ana mai juriya to shi aka ce matawili matawilin nan shi na kasancewa karibi shi na kasancewa mutuwar sukun shi na kasancewa ba daidai to shi aka ce ma zahiru bin dalili ko amma a wani bin dalili الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وقال kasance ba al-zarika tawili bayan wannan bayanin da an kai mishi muƙayyadan sai an kai kaidi ne sai sani da shi suna ne suna ne a zahiru sai shi kuma muƙayyadan wanda an kawa kaidi da ilmi da suna ne shine zahiru da dalili sai ka ce ko zahiru da dalili sai ce mishi a zahiru amma sai ka kaidi ne da ni da dalili da duk tawilatu wallahi na ainihin kaya ta ayatu sifati da hadis sifati irin wannan na yanzu rabbuna ila sama'i dunya yanzu rabbuna ila sama'i dunya duk tawili da ai sai ka ce rahmatu rabbina ko kuma ka ce a azabu rabbina ta kai tawili وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء امر ربك ko wai a wajen rabbika sai za ta ku